Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. na farin ciki mara adadi. Cike da mamaki da abin alajabi kai godiya ta tabbata ga Allah. Me yasa kake cike da farin ciki da kuma mamaki kuma ka zama mai godiya ga Allah? Yau kin fito akan lokaci don saurara ta. Ke da ko baki sallama ba, baki laifi a wajena ba. sai ma zuciyata ta fara cika da annashuwa na ganin ki assalamu alaikum aminu alaikum salam assalamu alaikum alhaji ina sallama gashi kai shiga ta kamala amma kuma baka amsawa ina ansa sallama da daidai wannan ra'ayi na ya zo da shi ne haka ne fa ko ba gurinka na zo ba ga gurin wacce na zo dama kin san wannan ƙazamin ne? Ban san shi ba, ban ma taɓa ba. To me ya kawo shi? <laughs> Ni ne wanda na zo ƙofa gidan nan jiya. baiwa Allah baka yi da Allah taimaka min zaki da ruwa kishirwa nake ji ruwa kuma mm. ina zuwa na gode Allah ya ba zumunci da ke. Zumunci kuma? Ni hajjiyar yau na zumunci ne zai faru tsakanina da kai kuwa. Bawan Allah. Sai an jima. ka zo ne ka tabbatar da zumuncin da ke tsakanina da kai ko me ya kawo ka wajena na zo ne dai kawai eh, ina so in san miki da wani sako shine ke so don Allah ki bani ko da minti ɗaya ne in samu ga miki na baka minti biyar ba ma ɗaya ba faɗi abin da kake tafe da shi sha yanzu magani yanzu alhamdulillah na gode wa Allah na gode wa Allah da kika bani minti har guda biyar in miki bayani kin gane wato tun jiya da na je gida gaba ɗaya sai kasance na fita hayyaci na ba da abin da nake sai ki ina ta ki ina ta ki zumudi ne rike ma gari ya waye yanzu in sanar da ke cewa duk duniya nan baki da masoyi kamata kai wane irin wulakanci ne wannan mara mutunci Alhaji Madamasi eh wane irin wulakanci ne wannan Alhaji me haka da girman ka da komai duk faɗin duniya nan ba wanda yake son ki fiye da ni ya zai zo ringa faɗan irin wannan magana to fa gaskiya ne Hajiyi duk faɗin duniyar nan babu na jin akwai wani namiji da yake sanki kamar yadda nake sanki ni ne wanda zan dawwamar da ke cikin farin ciki da fatan kin gane kuma barka ji in gaya maka wallahi idan kai wasa zan iya sa a hallaka ka zan iya batar da kai akan haji kashe shi kisa kuma to barka ji idan ma wani ne ya turo ka dan ka raba ni da haji ya karyan ka tasha karya kun yi karya wallahi haji ina tunanin ke tafi ina iliminki ina hankalinki da zaki dinga mu'amala da mutumin da zai iya sawa a kashe wani wallahi wannan idan kika aure shi duk ranar da kika aikata mishi wani laifi ina gaya miki sai dai kawai sa a tsire ki haje. diramar taku ce, daban dariya kuma tare da ɗauke da abin mamaki a cikinta. Ni na ma ga ƙoƙarin saurayin naki, wa ma sunan shi? Nawaz yake ko Muktar? Muktar. Hmm. Lallai, yana da karfin zuciya. Har ya iya kallon idan Alhaji Badamasi ya bayyana mishi sirrin da yake cikin zuciyarsa? <laughs> To ma in tambaye ki. Dan masu kuɗi ne ko kuma a'a ɗan talaka ne? an ne saboda duk abubuwan da suka fara a git na tsaya na saurari shi kuma hajiya abin da nake so da ke shi idan aka ci gaba da barin yaron nan yana zuwa gurin hajiyi wallahi zai yi tasiri akan alhaji kuma hajiya ina tabbatar miki wannan yaron da kika gani sace zuciyar hajiyi ba wani babban abu bane a gurinsa haba ya mahmud to shi kansa alhaji bada masu yake samun gurbi a cikin zuciyata ballantana wani mukta da ganin shi kai kasa matsiyacin talaka ne ni fa an kaga mai aure na ko sai wanda sunan shi ya zagaya duniya aka san shi shine mijin aure na amma dukan su ban ga na aure ba yawa yar albarka har kin tuna min lokacin da nake yan matanci ai burin nan naki shine burina ba zan taɓa mantawa ba akwai wani hamshakin mai kuɗi wanda sunan shi ya shahara a afirka ta kudu a kenya muka haɗu da shi gurin baje al'adun gargajiya amma sai gashi lokaci ɗaya mahaifinki na zuwa da daɗaɗen kalamansa ya rusa soyayyar da nake wa bawan allah sai kuma kash mutuwa ta yi min yankan ƙauna da ta ɗauke mahaifinki kina kimanin shekara uku ya bar ni da ke. Amma na ga alaminki, za ki cika min burina na baya da ban samu ba. Hajiya, da fa da yanzu ba ɗaya ba ne, kuma ina so ki san samarin da da samarin yanzu ba ɗaya ba ne. Domin tasirin lafazin samarin yanzu sukan yi tasiri a zukatan 'yan mata irin su hajiyi. Tasirin lafazinsu inda kika san wuta ce ta samu busasshiyar ciyawa haka take karkaɗe shi ni shawara ta ni da ke hajiya don ba wai sauraron ta zami ba a hana ta tsayawa da kowanne saurayi ko ma shi wanda zai zo gidan nan kawai kenan ina son mai wata magana da kai to manna jin ko sai mun zauna a'a ba sai mun zauna ba kai aikin ka magana ce akan magana aure naga har yanzu shiru kai baka nemo matar ba kuma baka ce komai ba kuma karki damu in dai wannan ne kwanan nan zan fidda wace zan aura kin ji zaki dan daga hankalinki akan wannan to Allah ya jagora ya kamata yana son ga 'yan jikoki na ne a gaba Shi ne abin da yake abin nan dina ubangiji allah ya sa idan ka tashi samo wannan ka samo mai ilimin addini da na boko domin duk inda aka samu wannan za a iya samun mutum da nutsuwa da hankali amin umma in allah ya da zan bi umarninki wannan aikin naka ba a dan taya ka ne wai haba kuma wannan ai sai wanda ya iya a ah, to shi kenan bari in tafi kaga mayin saurayin nan fa ya sake zuwa to lallai idan ban ɗauki mataki akan yaran nan ba zai hana ruwa gudu yana kana hararta abinda mugunta yanzu kamar ka a ce ka ci zamanin ka kuma kana nema ka ci zamanin wasu ya kamata ya kaban mai holewar mu don zamanin mu ne yanzu kai a ganin ka kana ganin kai kama da wannan zai auri wannan mata in ba ta kama da wanda zan aura ba kai ba ta kama da yadda ka haifa ba wannan kalan mu ce ka bar mu da ita kawai Assalamu alaikum. salam. Alhaji ke haƙuri dangane abin da ya faru jiya. Kin ga san ne ya riga ya rufe min ido. Dole na tsaya ne kishi a ki da duk wanne ne mai raba da ke. Dala da ta Alhaji. Wannan ai ba girman ka bane. Ya za a yi kame mana da kofar gida gidan dambe. Ku gidan kokawa eh na ga gaba da faɗa ya zo wajen nan ba magana yake suka tsaya ka ji me da me ya zo mana. Haba sweetheart. ke ce fa kaɗai a cikin zuciyata kuma dole in nuna kishi a kanki ba ta irin maganganun da zo ke faɗa ba in ban da rashin kunya yaya gabana zai zo ya rika faɗa miki irin wannan maganganun kin san ba zan iya jurewa ba yanzu dai naji ka tafi na sallame ka zan je shi ma in ji da bukatar da ya zo to sweetheart sai yaushe zo mu tafi muktar kake ko jiya ka cika ranka babu babbaka akan alhaji badamasi a tunaninka za ka iya samun biyan bukatarka saboda kana da karfin zuciya sai dai zuciyarka ta yaudare ka da kai da har ta sa maka suna ko kaɗan ban yaudar kaina ba zuciyata ta yanki na ji ina son ki a raina ina ganin ba laifi bane idan na zo na gabatar da kaina na sanar da ke cewa ina son ki ko da zaki ce abin a'a ko kuwa sannan kuma aure da ke gani na san nufin Allah ne Allah ne shi yake warewa a cikin bayansa maza da mata ya haɗa wa'anda ga ya dace ya haɗa su su yi aure amma amma ina so ki san wani abu daya ina daga cikin mutanen da suke son ki a duniyar nan to bari faɗa maka ni mata manya ce waɗanda suka shahara a duniya wajen arziki ko nahiyar afirka sai kuma gashi ka zo kana nema ka sace zuciyata da lafazin bakinka amma fa ni na yi nisa wajen tunanin irin mijin da nake so na aura amma za ka iya tafiya nan da kwana biyu ka dawo zan je na samu abokin shawarata magana da shi ga kana cikin jin daɗi da annashuwa da farin ciki a cikin zuciyarka hala hajiyayya ta amince da buƙatar zuciyarka ce to bata amince ba amma dai muna sa saboda ta ce min in tafi za ta yi shawara da wa'anda ke shawara da su sannan ta yi min magana kai waye za ka yi min wannan tambayar har ka so ka san bukatuna salamu alaikum aminu alaikum salam sunana mahmud wa na ce ga Haji. kuma ina ganin kaman kai ne muktar din da take bani labari ni ne um, kuma bata dai amince ba tukun amma ta ce min in je in dawo za ta yi shawara za ta yi shawara da wanda saba shawara da su sannan sai ta gaya mu. to shikenan ka kwantar da hankalinka ba wanda za ta yi shawara da shi sai ni kuma na tabbata in Allah yadda alheri ne shawarar to na gode na gode sai an jima na gode sai an jima Muktar, na tsaya nan ne saboda kai. Na ɗauka da ka tsaya nan wurin. Za ka aikata abin da kake tabbartawa ne. Saboda idan ka aikata, kaga na tabbata jarumi kenan. Tunda an sha kashe jarumai a duniya saboda soyayyar mace. Ba wannan dalili ba ne ya tsaya. Na tsaya ne ina so na yi magana da kai don mu fuskanci juna shi yasa na kaskantar da kaina a gare ka don mai magana mu fahimci juna tsakanina da kai kaga hajiye eh, dai tsakani da kai mutum ɗaya za ta aura kuma na riga ka neman ta da haka ina so ka janye zan baka naira miliyan biyar don ni in ci gaba da neman ta alhaji kenan ka yi ƙoƙari fa naka tunanin kenan amma wani jahilci ne ya sa kai tunanin cewa mutum zai iya sadaukar da soyayyarsa saboda kuɗi in dai har soyayya gaske ce ya kamata ka san cewa a tarihin duniya ba a taɓa samun masoyi ko masoyiya da suka sai da soyayya ta tsakani da Allah saboda kuɗi ba ba kuma za a yi wannan abin kunyar a kaina ba ka gane ko ni da kai duk manema hajiyayye ne allura ce ita a cikin ruwa mai rabu ka ɗauka kowa ya iya allansa ya wanke ya yi kyau to ina so in tabbatar maka za ka zo ka san ana kwatar soya ta kowace hanya tarihi ya nuna cewa ana zub jini don a mallaki mace da ni kake zancen don haka na ce zan sanar da kai don na faɗa mishi cewa ina da abokin shawara wanda yake kusanci da ni farko abin da nake so da ki ke matar manya ce ba matar yara ba ce idan kika amince da soyayyar muktar ke me riba ki a cikin amincewar da kika yi shi kuwa idan kika amince da soyayyarsa shi ya fi ki riba gaskiya ne ya zo gurna ne don ya samu amincewar soyayyata kuma mafi yawancin samarin yanzu da 'yan matan yanzu kowa ya fi da sanya auren jari idan ka ga namiji yana bibiyan 'yan masu kuɗi to akwai dalili very good kin san halin samarin yanzu kenan abin da nake so da ke shawara ta shine ki fito fili ki gaya masa kwata-kwata ke ba kya son sa kar ma ya ƙara zuwa gidanku kawai abin da ya dace kenan